yadda musulunci zai ci gaba ku samu nasara akan kafirai Allah sa mu dace amin amin masha Allah to malam wannan tambayoyi da dan yi maka ba shi cikin maganar da ka zo ka yin ga amma tambayoyi ne da ke cira musulunci wani problem kadan da muka gani kuma malam na san kana cikin eh, kakanninmu bangare ta tijaniya to malam tambaya ne shekaran jiyan ga akwai wani video da wani bawan Allah ya fito da shi yana tokon shi dan tijaniya ne wai duk mutum duka da ka yi addu'a addu'an ka ba zai je wurin Allah ba she ya je wurin shehu ibrahim shehu ibrahim ya aika da je wurin shehu tijjani shehu tijjani ya kai wurin annabi tukunna Allah tukunna annabi ya kai da Allah to malam ya gaskiya wangan gama abu yake akan ku ne manyan malumma ma cikin tijjaniya waɗannan duka shishigi ke ma Allah. Mm. Wai ana yin abin da za a ƙara ma Shehu Ibrahim daraja ne ba san ana jawo mishi zaki ba ne. La'ila. Ana yin wai abin da za a ƙara ma Shehu Tijani daraja ba san ana jawo mishi zaki ba ne. Mm. Allah yana cewa wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu a da'i da za da ani, Idan bayi na suka tambayi ka game da ni ka ce da su kusa nike ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni. To, yanzu Allah ya ce yana kusa yana amsawa ce ka ce kuma ya kai ga ne, ya kai gawa ne. in wani bai yadda ba kenan Allah ba zai amsa ba ko kenan an samu sharikun lillahi kenan sun zama shuraka lillahi kenan Allah wani ya zubi lillahi Allah kiyaye mu hmm. ire-ire waɗannan zantuttuka waɗanda suke mahajubai an sha makance su ba su san inda aka sa gaba ba ba su san gabas ba ba su san yamma ba suke ire-iren waɗannan maganganun Allah Allah ne bayinsa bayinsa ne akwai bayin da ya yadda da su يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة سبحان الله سكاني ني الله كبيسو الله يدد كي إلا إياك إذا كبيسو بي الله kai ba ka bi su sai kai da su duka ku je wajen Allah amma ba wai kai addu'a ko kai wata ibada ba wanda ba a karba shi ya bi kaza ya bi kaza duk wannan taso ba Allah qaribun ne yana amsa kiran mai kira idan ya kiraye shi da mu da su duka Allah shirye mu Allah sa mu dace na sa malam wannan magana shi dan wan mu dan tijaniyan kafari da duniya kaman kai malam Aminu Bamba Ejura ka yadda wanga magana kariya ne ta suniya ne ko malam ce kwandam ne wannan kwand magana nasa kwandam an kwandam sa ba shi ciki to eh, Allah yana nan kusa yana jin mu yana amsa mana addu'an mu in ka riki bawan Allah ka rike shi ne don ka samu kusanci zuwa ga Allah amma ba wai don kai addu'a she shi ya karba sa'annan shi allolin nawa kenan Allah shirye mu wai ni na ni na ce kuskure ya faɗa babu wannan a cikin shari'a babu wannan a cikin tarika babu wannan a cikin hakika Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amin amin to malam tambaya na biyu akwai wani lokaci kuma da bangaren mu ne kakannin yan tijjaniya kuma sun fito da wani magana wai akwai annabi shagiri akwai annabi kabiri gaskiya mu mu ba mu san shi ba dai to ka san ba ilimin tunda ku kun zo kan laishe mu maka tambaya shin malam annabi shagirin nan da kabirin na akwai shi aka ko a istilahin ne ba gane yadda yake ba akwai annabi a zahiri akwai annabi a baɗini ai kowa ya san kowane mutum ruhi ne da jiki akwai ruhinka akwai gangan jikinka aha akwai mutuntaka akwai annabtaka me Allah ke ce wa annabi wani inna ma yu inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid kaman kana ko inda Allah subhanahu ala ke ce manzo Allah suna ce maka kai mutum ne kace eh kai mutum ne inna ma ana basharun mislukum kaga wannan a halin mutuntaka kenan yuha ilayya kai ana yi maka wahayin a ba a yi maka wahayin kaga ya fika kenan ko mm. akwai bambanci tsakanin basharun da rasulun shi basharun ne a mutuntaka amma rasulun ne a baɗinance Allah ya aiko shi ya zabe shi ya aiko shi saboda haka idan wani malami ya yi silahi kan sagiru ta yana nufin a lokacin da yake dan adam dan adam taka an an ce kabiru kuma ana nufin a lokacin da yake aiki na Allah ya sa wato bargo na ubangiji da ya aiko shi da shi amma ba abin na ga lokacin an yi ta gaddandami ya sa kwaji ba mu ce komai a kai ba saboda istilahi ne da ba kowa ke fahimtarsa ba kuma ba abu ne da zai sa a ce mutum ya fita musulunci ko ya menene ko ya kara ma annabi wani abu ko bai kara ba wannan istilahi ne na wasu ma amma nufin su kowane mutum zahiri ne da ne. a kamar yadda kai ɗin zahiri ne da ne. zahirinka ne kowa ya san ka kowa ya ganka ya san ka kai ne wa ne? amma baɗininka fa wa ya san abin da ke zuciyanka wa ke ganin abin da ke cikin cikinka yanzu aka fasa cikinka kowa ya iya tsayawa ai ba mu iya tsayawa ko to shi Allah ya rufe wannan ya zama sirri tsakaninka da shi ka bar shi a asirce wanda ke bayyane kuma a gan shi a bayyane hmm. saboda haka su daina ire-ire waɗannan maganganun baya ƙara ma musulunci komai baya ƙara ma ɗarika komai baya ƙara ma hakika komai sai dai ƙara kaskantar da bayin Allah hmm. saboda haka a tsaya annabi annabi ne ba an raba shi biyu bane yana nan guda ɗaya amma mutum duka akwai ruhinsa akwai kuma gangan jikinsa a lokacin da yake gangan jiki ya ci ya sha ya yi bacci ya sadu da iyali ya je ba haya ya yi sauran duk abin da mutum ke yi inda ma ana basharun mislukum da amma yuha ilayya wani abu ne tsakanin shi da Allah wanda daga wannan babu wani matsayi kuma da ke kasa da eh, sama da wannan Allah shi ne mu baki daya Allah sa mu dace yasa malam yanzu malam Aminu bamba kai ka yadda kamar mun gare ba wani annabi guda biyu annabin guda kawai na annabi Muhammad biyu kuma ai lokacin kuma ba ba annabi Muhammadin da Allah ya komo da bake na mana annabi guda ɗaya ne Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ba wani annabi biyu annabi guda ɗaya ne tal ba a taɓa yin biyu ba shi hmm. kaɗai ne wanda Allah ya aiko mana shi ne kuma cikamakin annabawa babu wani annabi a bayansa babu wani annabi kuma da ya fisa babu wani manzo da ke sama da shi shi kaɗai ne Muhammadun Rasulullah Allah sa Allah ba mu hmm. Allah sa mu so shi kuma Allah hada mu da manzon Allah a cikin aljanna annabi Muhammad baya zama wa biyu in ya zama biyu ai bari ya shiri ne ci Allah kiyaye amin amin Allah sa mu dace amin to malam tambayoyi biyu ne da saurayi ga tambaya cikin dai wannan saurayi ga tambaya nan shin malam in aka ce menene akida menene mazhab Allah ya ce mazhabi na ne wan akida kuma ke ga muna bi da bambanta mana wannan abu guda biyu akida shine abinda mutum ya kudurta na tauhidi muna da malumman tauhidi waɗanda suka yi ma tauhidi aiki kamar su maturidiya su ashariya wannan ana ce da shi aƙida sannan akwai motar zidawa su ma suna da nasu aƙida daban wanda ya saba mai aƙidan ahlus sunnati wal jama'ati amma wanda ke kan aƙida ash'ariya ko Maturidiya, to wannan yana kan aƙidan ahlus sunnati wal jama'ati sai mazhabobi su hanya ne na fikihu fikihu malikiya shafi'iyya hambaliya hanafiya waɗannan su hudun su suka shahara amma akwai su da yawa ba su da iyaka wannan kenan sannan akwai sufiya waɗanda imamu junaidu shine babban su kamar yadda hadisin dai manzo Allah ya faɗa al-islam al-iman al-ihsan musulunci shine wato abin da zaka sani game da abin da ya shafi hukunce hukunce na fikihu su ne mazhaba aqida kuma shine al-iman abin da ya shafi imani al-ihsan kuma shine abin da ya shafi ahalullahi at-tasawuf za ka gyara zuciyanka ka zama mutumin kirki baka hasadan kowa baka kyashin kowa baka ganin eh, kyashin kowa baka jin kowa a zuciyanka harkan gabanka ya sa ya saka sa gaba kamar yadda ku da kuke America din nan harkan gaban ku kuka sa gaba in ka tashi baka jin haushin kowa neman naka kake yi ba da wani ya dame ka ba ta haka a musulunci kuma ku da shi hmm. isa ne kenan hmm. neman wani ba zai dame ka ba samun shi ba zai dame ka ba fama kake kai ma ka samu abin da Allah ya raba maka wanda Allah ya raba maka ba zai wuce ka ba wanda Allah ya hana ka kuma ba za ka samu ba ko ina ka shiga hmm. ba za ka samu ba in ka yadda da wannan ka huta da wahala to shine bayan Allah suka zo su wanke zukatanmu su kai mu a wannan wurin saboda haka akida daban mazhaba daban akida abin da ya shafi imani mazhaba kuma abin da ya shafi wato eh, tauki eh, abin nan eh, fikihu kenan abin da ya shafi islam kenan sa'an nan sai ɗarika abin da ya shafi ihsani kenan da zaka ga ɗarikun suna da yawa ƙadiriya, tijjaniya nakshabandiya shazaliya rufa'iya ga sunan dai ba su da iyaka dukkan hanyoyi ne da zai sadar da kai zuwa ga Allah a guda ɗaya ba wani wani abu daban ba saboda haka akwai bambanci tsakanin akida da kuma wato mazhaba Allah sa mu dace to malam tambaya na da kenan shine wala abu ne in an ce ahlus sunna wala abu ne ahlus sunna ko su wane ne ahlus sunna kamar da muka shafa da, ahlus sunna su ne waɗanda mutumin da yake kan ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu yake kan akidodin nan da muka faɗa ko ashariya ko matiridiya yanzu kuma mun sani na uku wai salafiya dukkan mu'ahalin sunnati ne wal jama'ati tun ba yau ba aka kirkiro wannan tun zamanin tun karni na uku khairul quruni karni sun thumma alladhina na thumma alladhina yadunahu tun zamanin farko aka tace da mutazilawa suka fara bayyana hawarijawa suka fara bayyana suka fara yi dina ali waye. akidodinsu ya saba ma akidar da ake kai eh, ka yi komai wa ba komai eh, kai dai mutu musulman wa mina zunubi falata bal kada ka kula kai dai ka mutu kana musulmi mutum eh, yana nan ne kawai shi da Allah ya tura ka baka da ikon kanka wasu wasu ce kai ke da ikon kanka ba ruwan Allah da kai da waɗannan akidodin ya saba shi yasa ka kirkiro akida wadda za ta dace da wanda manzan Allah da sabansa suke kai to wanda ke kan waɗannan akidodin kuma yake kan mazhabobin nan yana ɗaya daga cikin ɗoruku ahadullahi ko ba shi ciki to sunan shi ahadu sunnati wal jama'ati mm. tun daga ƙarni na uku haka ake kai har sai daga baya bayan nan ne wasu yan uwan suka ya ma kansu to kai kaka fitta kanka kai ma kana daga cikin ahadu sunnati wal jama'ati tun da kai ba ba shi'i bane dama abin ya kasu guda biyu in ma sunni in ma shi'i don ba kai ba shi ba ne to kai sunni ne hmm. saboda haka ahlus sunnat wal jama'ati mu ke nan duk gaba ɗayan mu muna kan hanya guda ɗaya muna daraja dukkan sahabbai ba mu zagin kowane sahabi muna ganin mutuncin kowane sahabi inda ba su da daraja da Allah ba zai sa abin ne su kusa da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah bai auri 'ya'yansu ba da manzan Allah bai dauki 'ya'yansa ya ba su ba saboda haka dukkan sahabban manzan Allah wasa'iru sahabi udulun kummalun wa ma jara min harbihim mu'awwalu dukkan sahabai adilai ne cikakku kuma abin da ya gudana na sabanin su sai a yi tawili kawai a kame baki yaron da ke zuwa yana cewa ubansa ya yi laifi ai yaron nan ba da albarka yaron da zai tsaya yana zagi ɗaya daga cikin ubanninsa Ba da albarka ya yi albarka ba ko ba zai yi albarka ba saboda haka dukkan su ubanninmu ne kakanninmu ne albarkacinsu addini ya kai gare mu ba don su ba addini ba zai kai gare mu ba ba zancen nuna hannu gare su balle zagin su balle kiyayyan su kai musulmi ma dan uwanka an ce kaka kishi balle sahabin manzan Allah Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan min ba'di fa wallahi law anfaqa ahadukum mithlu jabali uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim fa zala ce wala